ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا وكذلك نجزي المفترين waɗanda suka mayar da ɗan maraƙi abin bauta koma bayan Allah suna bauta masa fushi mai tsanani daga Ubangijinsu zai same su da wulaƙanci a wannan rayuwa saboda fusata Ubangijinsu da wulaƙanta shi kuma da irin wannan sakamako muke saka ma waɗanda suka ƙirƙira wa Allah ƙarya.